محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتي نلا رباه أوغا وتن safar shekara ta tara hijirar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma a shekara ta da 2017 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadu Salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano yau za mu tashi darasi na ɗari da da talatin biyar daidai in ba a manta ba makon da ya wuce mun cike da ƙarshen kitabul hajj har mun fara karatu cikin kitabul jihad sai lokaci ya cin mana da haka yau za mu tashi farkon kitab babu fadlil jihadi qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa qatilul mushrikina kaffatan ku yaki mushrikai baki daya ma'ana kwanku da kwarkwata ku ku shiga yaki kama yuqatilunakum kaffa kamar yadda su ma kwansu da kwarkwatar su suke shigowa yaki da ku mazan su su yaƙe ku matan su su yaƙe ku yaran su su yaƙe ku manyan su su yaƙe ku to kuma ku yaƙe su maza da mata da yara da manya wannan ɗaya daga cikin fasarorin malamai a wani ƙaulin wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙi mushrikai ta kowace fuskar yaƙi in sun yaƙe ku ta fuskar tattalin arziki kuma kurama in sun yaƙe ku ta fuskar ƙarfin soja kuma kurama. rama in sun yaƙe ku ta fuskar sana'a da kasuwanci da duk kowace fuska ta fuskar kimiyya da fasaha ta kowace fuska dai ta yaƙi kuma ku ɗauke ta a matsayin fansa in an yaƙe ku ta wannan fuska kuma ku mai da martani to da ka ga kalmar kafa ɗin ko dai ya zama hal ne na almukatilin ko kuma ya zama sifa ce ta alƙital ku yaƙe su ƙwanku da ƙwarƙwatarku ko kuma ku yaƙe su ta kowace fuskar yaƙi kaga ƙwanku da ƙwarƙwatarku sifar su masu yaƙin kenan ko halin su masu yaƙin kenan amma kuma ta kowace fuska ya zama sifar yaƙin kenan ina fata an fahimta kowace daga cikin wannan maganganu guda biyu malaman tafsiri sun faɗa kuma akwai ayoyi da yawa da suke kafa hujja da su akan haka ubangiji ya ce in firu kifafan wa fiqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wata'ala dai ya zaburar da musulmi cewa su yaƙi yaƙi da dukkan ma'anoninsa idan fa an yaƙe su wala inda al harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin wa'lamu ku sani anna laha cewa Allah ma'al muttaqin yana tare da bayi masu takawa ma'ana Allah zai taimake ku in dai kun tsare ta ƙawa to ko shakka babu in anyi yaƙi da ku ba za a yi nasara ba domin ko Allah yana tare da ku zai taimake ku zai karfafe ku inda matsalar take zama ba ta kawa to idan ba ta kawa mutane suka shiga yaki sai Allah ya bar su mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi amma matuƙar ɗaya yana da gaskiya ɗaya bai da gaskiya aka shiga yaƙi to ko da mara gaskiyan ya fi ƙarfin soja mai gaskiyar nan shi zai yi nasara domin gaskiyar ita take nasara sannan nasara a yaƙi ba shi ne ba wai a kashe ka a'a ba shi ne ba a nasara a yaƙi ba shine kai kisa ba nasara a yaƙi ba shine ka samu ganima ba nasara a yaƙi shine manufar da kake so ka tabbatar ya zama ta tabbaci da ranka ko bayan rayuwarka an gane ko domin ubangiji subhanahu wataala yace wa man yaqtul fi sabili wa man yuqatil fi sabilillahi yuqtal aw yaghlib sawfa nu'tihi ajran 'azima duk wanda ya yaƙi in dai dan taimakon addinin Allah ne yuqtal ko a kashe shi aw yaghlib ko ya nasara shi bai asara ba wa ne shi ajiran aziman da sauran za mu bashi lada mai girma wa kala ta'ala madaukakin sarki ya ce ku ci ba alaikum alƙitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaƙi alhalin abu ne wanda ba kwa so an gane ko Ma'ana ba zuciyar ɗan adam ba ta son yaƙi, saboda a cikin yaƙi akwai rasa dukiya akwai rasa rai akwai rashin kwanciyar hankali to da ka dan adam komin imaninsa baya so ubangiji yana magana ne fa da muminan farko kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yin yaki wa huwa kurhul lakum kuma yaki a ɗabi'ar dan adam baya son sa ya Allah ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum amma sau da dama za ku ci abu kuma ya zame muku alkhairi a nan addinin musulunci tare da yana kwaɗaitarwa da ayyaki amma yana sanya wa mutane ne zuciyar jarumtaka domin idan kuka kalli dukkanin waɗannan ayoyin ba a saukar da su ba sai a madina sai da manzo Allah ya zauna a maka shekara goma sha uku ana kashe masa mutane ana musu danniya ana musu murfiya addinin musulunci bai fara kashe kowa ba sai da shekara goma sha uku kai har ma sai da ya kai shekara goma sha biyar don hadda aka zo madina sai da aka shekara biyu amma a cikin waɗannan shekara goma sha biyar ba shekarar da ba a kashe wa musulmi mutane ba ba shekarar da ba a yi wa annabi kwace ba ba shekarar da ba a kori wani daga cikin musulmi daga gidansa ba sai sa Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake cewa kisan kare dangi domin an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah fa mai ikon taimakon su ne ja da baya da rago ba tsoro bane da Allah yake cewa kufu aidiyakum wa aqimus sala kufu aidiyakum wa aqimus sala ba wai dan ana tsoro bane ba ubangiji yace allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wadanda aka kore su daga gidajen su ba tare da sun takawa kowa ba ballanta na su karar wai kawai dan sun ce ubangijinsu shine Allah a lokacin da kowa yana iya zaɓar abin da yake so ya ce da shi ubangijinsa wasu sun zaɓi gunkin lata sun ce shine ubangijinsu wasu gunkin uzza wasu gunkin hubal wasu ma suna bautata wa farjin mace kuma suna da damar su yi abin da suka ga dama amma kai da kace Allah ne ubangiji na kai ne dan ta'adda kai ne mai tada zaune tsaye tare da baka ɗaga kowa kara ba baka hana kowa ya nasa addinin ba to dan me kai za a hana maka naka addinin kai ma dan gari ne in takamar gari ake yi kai ma mutum ne in takamar mutuntaka ake yi to me dalili babu dalili face zalunci to daka a wannan lokaci ne Allah yake da sahabbai da annabi su bar makka su kyale wa mutanen makka makka tare da cewa su ma fa 'yan makka ne bal ma sun fi kowa asali a makka don manzo Allah in akwai ɗan asali a makka to ba kamar shi ba dan shi Allah ya ɗauko Isma'ila ya umarci Ibrahim ya ɗauko Isma'ila da mahaifiyarsa ɗanyen goyo ya zo ya aje su a wajen dan dai a zo a tsaye a samu annabi Muhammad a wajen kuma a samu tushen tauhidi a wajen lokacin makan tana daji Ibrahim ba dan yana so ba yana kuka ya umarnin Allah rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda kalmu muharrami rabbana li yuqimu as faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun to amma duk da haka aka zo aka yi musu karfa karfa aka kore su daga wannan garin ubangiji yace da shi fita ka kyale su Maza Allah yana kuka yana kallon maka yana cewa wallahi Allah ya sani duk duniya ba garin da nake so sama da ke ba dan an matsa min an tilasta mun in fita ba ba zan fita ba an yi shirin a daren za a an haɗa samari 'yan ƙabila daban-daban aka yi haya su su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfi su yi taron dangi cikin dare su afka wa manzo Allah su kashe shi saboda in ƙabila ɗaya ce ta kashe shi to ƙuraisha ba za su yarda ba da ka sai kafiran maka kace to mi dabara mu raba goran gayya domin idan duk ƙabilan larabawa sun yi tarayya wajen kashe shi ƙuraisha ba za su iya faɗa da dukkan taron ƙabilan larabawa ba shikenan daga ƙarshe dole su haƙura dole a sasanta mu biya su diya shikenan mun gama a daren Allah ya turo mala'ika ya gaya masa ga abin da suka shirya maka wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin daka a daren Allah ya ce da shi ka fita ka bar garin manzo Allah ya fita yana kuka yana kallon maka Allah ya turo mala'ika Jibril ya rarrashe shi innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ubangijin da ya saukar maka da qur'ani daga saman sammai bakwai zai dawo da kai mahaifarka kwantar da hankalinka lokaci zai yi Allah ya fita yana kuya yana sanda da shi da abokinsa Abubakar As-Siddiq sani ya sunaini huma fil ghari ya kulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to duk da haka manzo Allah ya koma Madina shekara biyu ba a kyale shi ba ana sake kai masa hari to so yake bar duniya gaba daya ya koma sama ya haƙa rami da ransa ya binne kansa da kansa to in ba haka ba ai rashin mutuncin yayi yawa ka kori mutum daga mahaifarsa ya tafi yana mafaka a wani waje ka sake binsa. sa a wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya rinka zubar ayoyin jihadi dan karfafa zukatan muminai ku dawo ku dauki fansa arnan nan ba su san wani yare ba sai yaran taho mu gama da haka a nuna musu cewa ba a tsoron su in dai kafuri zai jajirce akan kafirci babu hujjar da za ta sa musulmi ba zai jajirce akan musulunci ba in dai makaryaci zai ba da ransa akan karya babu hujjar da za ta sa mai gaskiya ba zai ba da rayuwarsa akan gaskiya ba da haka ubangiji ya rinka saukar da ayoyin jihadi a dawo a dawo kutiba alaikumul qitalu huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum to da dama za ku ki abu amma a cikin sa akwai alheri gare ku ma'ana Allah yana nuna musu a ta wannan jihadin da muka sa ku yi ba mun sa bane dan ku zubar da rayuwar ku dan ba ma kishin ta Allah ya fi kowanne dan adam kishin rayuwarsa shi sai ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka to amma sau da dama zato kake yi in kun gabza da abokin gaba za ka mutu ba dole ba ne ita rayuwa a hannun Allah take in ya kaddara a filin daga za ka mutu sai ka mutu ko ba daɗe ko ba daɗe ko ba jima قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إن الله يقدر مك أفيل داغا ذاك مسلم سيكافتا in kuma bai kaddara ma a filin daga za ka mutu ba duk gwagwarmayar da za a yi sai ka dawo inda aka kaddara mutuwar za ta cimma a can za ta cimma ka Khalid ibn al-Walid tunda Allah ya yi shi shi mutum ne mai san agwabba yaki bai san wani tsoro ba Khalid bai san wani abu sunansa tsoro ba haka Allah ya yi shi sadaukai sadauki ne ko a kafirci sadauki ne ballantana kuma da ya zo ya shiga musulunci shi yasa tun annabi yana da rai idan aka samu wasu tsagiran kafirai da ake shayinsu to khalid ake naɗawa kwamanda allah ya bashi dabarar yaƙi ya bashi jarumtaka a lokacin yana kwamandan ƙuraishawa a yaƙin uhudu da dabararsa aka san yadda aka yi aka rusa rundunar sahabbai da annabi kansa har aka zo aka cin musu har sai da aka kusan cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya Allah ya shirye shi ya zama musulmi to amma duk fatan Khalidu Shi ne ya mutu a filin daga shi wannan ololo fatansa kenan a rayuwa kai sai da manzo Allah ya ce dukiyar Khalid a daina karɓar zakka a wajensa saboda me saboda shi kullun ya samu kuɗi makami yake siya dan shirin ko ta kwana ne da ka manzo Allah ya ce to idan kuka je kuka ce Khalid ya ba ku zakka to zakkar ta me take ba dai karɓuwa za a taimaki addini ba shi kullun a cikin haka yake innakum tazlimuna Khalida in kuka je kuka ce Khalid ya ba ku zakka kun zalunce shi zakka ana karɓanta ne daga hannun mutumin da dukiyarsa ta fi karkatuwa zuwa gami. duniya da son jin daɗi da ɗan hidindiminsa na yau da kullum to sai a rinka ɗan karɓa don a rinka tsarkake masa wancan ɓangaren amma mutumin da gaba ɗaya kacokan dukiyar a cikin hidimar addini take ɗan abin da zai ci ne da ɗan abin da zai sha yake ɗan ɗiba amma duk sauran a can suke tafiya to kuma wace zakka zai baya kaka lokacin da sabai suka zo suka ce mun je wajen Khalid mun ce ya bada zakka ya ki manzo Allah ke innakum tazlimuna khalida ku sani in kun ce khalida ya baku zakka kun zalunce shi dukiyarsa gaba daya a cikin shiri da tanadi take kullum to amma duk da haka da Allah bai kaddara wa Khalidu mutuwa a fagen daga ba a ɗakin sa a kan sa ya mutu da yazo zai mutu yana kuka yana gaya wa ‘ya'yansa da wanda suke kewaye da shi ita ku kalli dai rayuwata da irin gogormai da na yi fata na kullum in mutu a fagen daga duk jikinsa malamai suka ce ba za ka samu daidai da kofar gashi tsakani ba inda babu rauni daga sara sai suka sai kaza duk tabbai ne a jikinsa yace to da haka yara in ne muku nasiha in ne muku wasiya babu gudu babu ja da baya babu tsoro yace ala falana yi ayunul jubana ku saurara ku ji kada Allah ya bar idan rago yayi bacci to amma Allah madaukakin sarki shi ke kaddara ajali kuma shi ke karɓar rayuwa a inda ya so wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban ba wanda ya isa ya kashe kansa da kansa in mai ran bai so ya karɓi kayansa ba na kuma wani ya ce zai kashe ka na wani ya ce zai kashe ka idan Allah ya kaddara zaka mutu sai ka mutu in bai kaddara zaka mutu ba kuma ba zaka mutu ba bakaran da Allah ya yi nufa da tarawa in ji bahaushe ko ko ana ha maza ha mata sai yayi wani dattijo cikin dattawan Kano yana nan da rai har yanzu Allah ya kare shi lafiya yana faɗa tun 80 can baya yake wata rana an yi taro a gidan wani babban malami daga cikin malaman Kano akan a kashe malam Abubakar Mahmud Gumi yake wallahi shi lokacin da shi aka yi wannan taron ya sani amma ana fitowa daga taron sai da kai zuciyarsa ba ta yi masa daɗi ba bai kamata ba ba daidai ba ne kawai sai je shiga motar sa sai Kaduna yace ba zai manta ba ya je tarar da malam Abubakar Gumi yana alwalar sallar la'asar ya zo yana haki ko jira a gaisa ai sallah ma bai bai ce Allah ya gafata malam daga Kano nake daga waje kaza kaza kaza kaza nake an shirya za a kashe sa sai dariya yake ho ban gaba kanan ga wanka kashe mutum da sauran rayuwa ta yi yace wallahi abin ya bashi mamaki mutumin nan koɗar ko ya saurare shi ma irin ta a kashe ni ina za mu samu mafaka ina kaza sai wallahi aka yi alwalarsa sai ya gama ya shiga masallaci ya kama gaban to da yi ita rayuwa a hannun Allah take ba a hannun ko kai ne ka so ka kashe kanka in Allah bai yi ba za ka ga rayuwa ba za ta tafi nawa ne mutumin da ya sha guba gubar da take tsantsanka hanji amma shi Allah bai yadda ta tsinka masa hanjin ba in ma zai yi jinya ya jinya sai ya tashi mai ran bai so ya karɓi kayansa nawa mutumin da ya je ma kansa a rijiya don ya mutu amma mai rayuwar bai so ya karɓi kayansa ba lokacin bai ba sai kai jinya ka tashi kila ka ɗan kare ka kukkuje sannan kai ka jiyo amma rai dai akwai ne sai lokacin da ya so karɓa kayansa zai karɓa lokacin da zai sa ma bai yi shawara da kai ba haka lokacin da zai karɓa ba zai shawara da kai ba kai kanka a jikin ran yake amma baka isa ka nuna ina yake ba aka ce malam iro ina ranka yake mun yadda dai yana da rai tunda yana motsi amma shi kansa ba zai iya taba mana ga inda ran yake ba yanzu aka ce ina kwandalarka take ka san inda zaka lalubo ta ina tarbahaka take ka san inda zaka lalubo ina wayarka take ina asuwakinka duk ka san inda suke amma duk waɗannan abubuwan fa ba su kai mannuwan rai da jikinka ba ko ba haka ba wayarka ba kana cire ta ka aje akan tebur ba to ranka cire ka aje mu gani asuwakinka yan kwabbanka duk ba kana cire suka aje a tebur ba ko a wani waje ranka ciro shi ka gani ba zai ciro ba to kaga ba kai ka aje shi ba ko ba kai zaka iya dauko shi ba Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi suna tambayar kawai game da rai a ina rai yake a jikin dan adam kul ka ce da su ar ruhu min amri rabbi rai sirrin Allah ne sirrin Allah ne shi kadai san inda ya aje kayansa a jikin yan adam wa ma utitum min al ilmi illa qalila ba mu ba ku komai ba na ilimi sai ɗan kaɗan domin yadda za ka gane dan adam duk cikarsa da batsewarsa da tinkahonsa da yana da ilimi kankani aka san masa ga abu akan matar sarki da ido da ta gani ga rai a jikinka baka isa ka fito da shi ba Allah ya sa mu gani wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum sau da dama za ku so abu alhalin kuma sharri ne a gare ku saboda ba ku sani ba saboda karancin ilimi da karancin hangen nesa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji shine mai ilimi ku ba ku da ilimi wa qala ta'ala madaukakin sarki ce in firu khifafan ku tafi khifafan a halin marasa nauyi wa fiqalan da kuma a halin kuna da nauyi mana ku yi jihadi da nauyi akan ku ko babu nauyi akan ku wasu malaman suka ce nauyi shine lokacin da mutum ya tsufa rashin nauyi kuma lokacin yana saurayi da haka da tsoho da yaro duk ba a hana su ne jihadi ba duk jihadi ya shafe su wasu ce siqalan masu nauyin iyali khifafan gwagware marasa nauyi da ka da mai nauyin iyali da mara nauyin iyali da an wajabta musu jihadi wajahidu ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyoyin ku wa anfusikum da rawukan ku fi sabilillahi wajen taimakon addinin Allah wannan ya nuna jihadi ba fuska ɗaya ake yin sa ba akwai fuskokin sa da yawa da dukiya da kuma mai rai ana jihadi da kuɗi ana kuma jihadi da rai me yasa Allah ya gabatar da jihadi da kuɗi akan jihadi da rai ba wai dan kuɗi sun fi rai tsada ba a'a sai dan su masu rawukan sun fi rowar kuɗi akan rai ko ba haka ba yanzu mutum zai je ya tusa kansa a bala'i dan ya samu kuɗi ya tusa rayuwarsa a garari dan ya samu me ya nuna kenan ya fi son kuɗin akan me rayuwar ya nuna ya fi son kuɗin akan rayuwar to shi yasa Allah ya gabatar da abin da muka furo sama da abin da ba mu furo ba tare da cewa shi ya fi tsada shi ne ranmu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku ku yi jihadi da rawukanku fi sabilillahi wajen taimakon addinin Allah wa qala ta'ala wata ayar Allah madaukakin sarki ce inna Allah ishtara min mu'minina lalle Allah ya siya daga wajen mu'minai anfusahum rawukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna akan cewa zai biya su da aljanna su ga hajar da suka bayar dukiya da me rai shi kuma ga abin da farashin da zai biya su da shi shine me aljanna to ya za su da ran ya za su da dukiyar ubangiji ya ce yuqatiluna fi sabilillahi shine su yaki wajen taimakon addinin Allah fa yaqtuluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su domin ba inda musulunci ya ce kai dan ka zama musulmi in ka fita yaƙi ba za a taɓa ka ba a kai ma za a taɓa ka ko ba haka ba kamar yadda shi ma kuma mara gaskiya kafiri in ya fito za a taɓa shi alharbu sijalun yawmun lana wa yawmun alaina wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas inda a ce musulmi so in suka fita yaƙi ba a kashe su to duk gobe kowa ta zai domin gaskiya ta bayyana inda kafirai in suka fito yaƙi ba a kashe su su suke kashewa da gobe kowa kafircewa zai yi domin gaskiya ta bayyana suke da nasara amma Allah sai ya bar abin haka an gane ko ubangiji yake wala tahinu fi tija'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum kada ku tsorata dan kafirai suna neman ku kuma abin da ya dace ku neme su in takunu ta'lamuna in an taba ku kuna jin radadi a jikin ku fa innahum ya'lamuna kuma ai suna jin radadin a jikin su kama ta'lamuna kamar yadda kuke ji bambancin shine wa tarjuna min Allah ma la ku kuna sa ran za ku samu a wajen Allah abinda su ba sa sa rai shine me aljanna bi anna lahumul janna an gane ko abinda kawai ya kamata mu fahimta anan shine malamai suka ce ba a taba kashe annabi a filin yaki ba a tarihin yaƙe-yaƙen da annabawa suka yi a duniya ba a taɓa kashe annabi a filin yaƙi ba duk wani annabi da kaji an kashe sai dai ko a yi masa kwantan ɓauna yana gidansa a hauro masa amma dai a filin daga a kashe annabi ba a taba ba saboda mai saboda alkawarin da Allah ya zai taimake su in ku ya bari aka kashe su a filin yaƙi to bai taimake su ba كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ذاك أنبوا أنكشي ديوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما محمد إلا رسول قد خلا من قبل أفإن مات أو قتل انقلب a filin yaki ake nufi ba? ina fatan fahimci wannan sannan malamai suka ce annabawa iri biyu ne kamar yadda bayanin zai zo a gaba ubangiji ya kafa annabawa biyu akwai annabawan da Allah ya umarce su da jihadi akwai kuma annabawan da Allah bai umarce su da jihadi ba a shari'a su babu jihadi kwata tun daga kan annabi Adamu har zuwa kan annabi Musa duk annabawan da suka shuɗe a nan baya babu jihadi a shari'a annabi ibrahim shari'arsa babu jihadi annabi hudu babu jihadi a shari'arsa salihu shu'aibu an gane ko duk waɗannan annabawan isma'ila ishaqa yaqub yusuf a wani kaulin eh yusuf yusuf ya gabaci annabi musa duk waɗannan annabawan baki ɗayansu babu jihadi a shari'a su su kawai yadda Allah yake cewa da su ku je ku yi wa'azi in suka yi wa'azi suka yi wa'azi ba a karɓa ba aka ce su kawo aya sai su kawo ma'ana mu'jiza in suka kawo aka ki karba sai Allah ya ce to ku fita kun gama naku ko kun yi naku to shi kuma Allah sai ya nafa sai ya turo mala'ika ya zo ya tsawa ko ya girgiza ƙasa ko ya ruwan duwatsu kafiran da haka ake musu amma daga kan annabi Musa sai Allah ya canja salo bayan annabi Musa ba a sake halakar da wata al'umma ba ba a sake halakar da wata al'umma ba sai dai Allah ya ce da musulmi da kafirai a gwabza daga kan annabi Musa aka fara jihadi ya sa za mu ga kissar annabi Dawud da kisan ɗaluta da jaluta da kaza da kaza duk sun zo ne bayan Musa daga nan jihadi ya fara alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa idza qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah kaga min ba'di Musa idza qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتفأت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة a ƙarshe Allah madaukakin sarki yake falamma fa fala taluta bil talutu bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ko gharfatan bi yadihi fa minhu إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أقرشي سي الله يتي فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت da haka wannan shine asalin tarihin jihadi daga kan annabi Musa har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ubangiji madaukakin sarki ce inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun sai Allah ce wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne da Allah yayi na gaskiya cewa ya sayi rayuwar mu'minai da dukiyoyinsu zai biya su da aljanna to amma daga wani lokaci alkawarin ya fara sai Allah yace fit taurati daga attaura aka faro zancen idan kaga a sufi ibrahim babu wannan alƙawarin. cewa inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna babu a cikin me sufi ibrahim sannan babu a cikin littattafan annabawan da suka gabata kafin zuwan annabi Musa amma daga annabi Musa zuwa baya to akwai wannan alkawarin wa'adan alaihi hakan fit tawrati wal injili wal qur'an ayar jihadi akwai a Attaura. ayar jihadi akwai al-injila ayar jihadi akwai a qur'ani da ka duk wani kirista a yau da zai ce musulunci ta'addanci ne saboda akwai ayoyin jihadi a cikin ƙur'ani ƙarya yake maha'inci ne cikin attaura bible old testament da new testament duk akwai maganar jihadi annabi musa annabin jihadi ne isa ma annabin jihadi ne wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an da haka ubangiji yake fastabshiru bi bai'ikum baya tun bihi wa zalika huwa al fawzul man ومن bi ahadihi min Allah? ba wanda ya fi cika alkawari sama da Allah da aka fassam ku yi albishir ku farin ciki bi bai ikumul ladhi bai'atun bihi da cinikayyar ku da kuka kulla ku da ubangiji wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shine babban rabo mai girman mai girman gaske wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace la yastawi qaiduna min al-mu'minina ghayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim mazauna gida daga cikin muminai in dai ba masu larura ba ba za ka daidaita su ba da masu jihadi wajen taimakon addinin Allah cikin muminai ɗin da dukiyoyinsu da kuma rawukansu ma'ana muminin da ya yi jihadi da muminin da bai yi jihadi ba daraja su ba ɗaya take a wajen Allah ba illa iyaka muminin da yake da uzurin da ba zai iya jihadin ba an gane ko wanne ne wanda yake da uzurin da ba zai iya jihadi ba ayoyi za su faɗa a can ƙarshen wannan sumunin an gane ko a fina ar-rijali walnisa'i nisa'i wal raunanan maza raunanan mata da kuma yara kanana to sannan sai makafi guragu da waɗanda suke da cutar da ba za su iya fita su yi jihadi ba laisa alal a'ma harjin wala alal a'raj harjin wala alal maridi haraj wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi da kuma wanda talauci ya kai shi kasa yar wukar da zai siya ya wasa ma bai da ita ya za ka fita jihadi kuma babu wuka mai kyau yanzu a zamanance a ce babu bindiga mai kyau babu harsashi mai kyau kana ta ciki ina maganar jihadi ana ta kaiwa yake ta kaya da haka ubangiji ya ce da waɗanda suka nemi abin da za su fita jihadin da shi suka rasa ko na hawa ko makami ko guzurin tafiya ko na bari a gida in ban da waɗannan to sauran kan ba za ka taɓa gwada su da waɗanda su kuma suka yi jihadi ba ta fuskar falala da fuskar lada a wajen Allah faddalallahu da ubangiji ya fifita masu jihadi bi amwalihim da dukiyoyin wa anfusihim da rawukan su ala alqa'idina akan mazauna gida wanda ba su jihadin ba ko da muminai ne kuwa darajatan ta fuskar matsayi abin nufi ko a aljanna aljannan masu jihadi sama take gashi dai ka shiga aljanna amma za ka ga takan ba ta kai tasu ba akwai abubuwa da yawa wanda zamu ji a cikin hadisai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wa mu'minai sakamakon mai jihadi wa kullum wa'ada Allahu al-husna amma kowanne daga ciki Allah ya masa kyakkyawan tanadi na aljanna da muminin da ya jihadi da muminin da bai jihadi ba duk ɗan aljanna ne wa kullum wa'ada Allahu al-husna kenan kaga ba zai yiwu ba a ce wai mumini yana jihadi kuma yana kashe muminai ƴan uwansa ƙarya ne baya yi ba a mumini ba zai yi yana jihadi kuma yana kashe muminai ba mutane suna sallah kana kashe su kuma kana cewa kana jihadi wani jihadi kake yi ba jihadi kake ba ta'addanci kake yi kawarijanci kake yi shi kawarij babban abokin gabarsa shine musulmin kwarai kawarijawa su suka yi ta kashe sahabban annabi su suka kashe usmanu su suka kashe aliyu kuma wai duk da da'awar jihadi fa da da'awar jihadi suka kama wani yaro daga cikin yaran Habbai suka kashe shi in ban manta ba dan Abu Musa al-Ash'ari ne Ali ibn Abi Talib yace a je a gaya musu a garin da suka yi sansani suka tara kansu su fito mana da wa suka kashe mana yaro suka ce ai ba za mu fito da shi ba mu ba a mana haka yace to shikenan ma'ana kun halatta jinin ku duka yasa aka yi kwabarin garin gaba ɗaya aka kashe su sahabbai suka fara koya wannan tsarin in mutane suka yi taron dangi suka kashe wani to ko su nuna wanda ya kisa ko kuma a kashe su duka sayyidina umar yana halifa aka samu gawar mutum ɗaya wani saurayi kwaya ɗaya a madina an kashe shi aka yi bincike aka bincike sai aka gano waɗansu mutum goma ne suka haɗu suka kashe shi ana binciko su aka gane sayyidina umar yake aje a kashe su duka sabai suka ce ya ka kashe mutum duka mutane goma akan rai ɗaya ce wallahi lauta mala a alaihi alu sana'a laqataltuhum jami'an a lokacin birnin da ya fi kowane birni cika da yawan mutane shine birnin sana'a na kasar yaman sai na umar wallahi in duk yan birnin sana'a suka kashe mutum ɗaya sai na kashe su duka manzo Allah ya koya mana wannan waɗansu mutane suka zo madina suka musulunta amma da suka musulunta suka zauna a madina kwana biyu sai jikinsu ya fara kirki da kuraje na canjin ruwa sai annabi ya ce da su to ku fita bayan gari muna da wani mai mana kiwon eh, tumakai da awakai da raƙuman zakka ku je wajensa ku zauna ya rinka ba ku nonon raƙumi da fitsarin raƙumi kuna sha jikinku zai warke domin nonon raƙumi da fitsarin raƙumi yana maganin cutar fata da suka je suka warke suna da yawa mai kiwon shi ɗaya ne sai suka kashe shi suka kaɗa raƙuma da safiya da asuba aka zo aka gaya wa annabi ai mutanen nan da kace fi kaza fi kaza gashi gashi gashi yace to haka za su yi mana kaza la yake maza abu bayan su aje a kamo mana su kan azhar tayi yi an kamo su dukan su an zo da su kaza la yake duk a yanka a yanka hannun wannan a yanke kafar wancan aka tsitsire idan dinan su aka sassoke aka watsar da su a cikin sahara a cikin zafi kisan wulakanci aka yi musu suna ihu suna a basu ruwa na bai kada kowa ya kula su ku basu su mutu a haka dan a tsare rayuwa daya in mutum miliyan ɗaya suka kashe mutum ɗaya a kashe su in an yi haka gobe ba za a sake samun kisan kai ba amma idan mutane da yawa suka gane in suka haɗu suka yi kisa ana kyale su to shi kenan sai su ta yi duk wanda zai yi kisa sai ya gayyato abokinsa in muka yi mu biyu ruwa ta sha amma in ni kaɗai ne za a iya taɓa ni to irin wannan sunna na Umar ya maimaita irin ta Ali ya maimaita akan Khawari lokacin da suka tada kayar baya a gwamnatin musulunci da sahabban farko da ka baya yiwa a ce wai mumini yana jihadi kuma yana kashe muminai yan uwansa wannan ƙarya ne kai hatta kafiran akwai ka'idojin da ake bi kafin a yake su sai an musu wa'azi sai sun yadda cewa ba za su shiga musulunci ba kuma za su ɗau makami to sannan ake yaƙi da su amma ko kafiri ne ya yadda shi ba zai shiga musulunci ba amma shi ba zai faɗa da musulmi ba zai zauna lafiya da musulmai zai ba da jizya haraji ga gwamnatin musulmai sai a zauna da shi lafiya hatta yi utul jizya ta an yadin sun sagirun ta Allah yake kuma yake wa in jana hulis salmi fajnaha halaha wa tawakkal ala Allah in suka nemi a zauna lafiya kai ma ka nemi a zauna lafiya ka dogara ga Allah kar ka ce to ai sun kashe min baya shekaru aru aru sai na sa a'a. ba yin ka bane ba ikon ka bane wannan ba damar ka bace ana yaƙar kafuri ne shi ma in ya tada jijiyar baya ya ga ya isa kuma yaga shi ma ba zai bari musulmi yayi nasa addinin ba to bahaushe ko ya ce duk dan da ya hana uwarsa ta yi bacci shi ma kuma ba zai bacci ba wa kullum wa'ada Allahu husna dukkan dai mu'mine Allah ya musu alƙawarin aljanna sawa'an wanda suka samu damar jihadi da wanda ba su samu damar jihadi ba wa faddala Allahu mujahidin amma tare da haka dai Allah ya fifita darajar masu jihadi alal qa'idina akan waɗanda ba su jihadin ba ajaran da lada aziman mai girma darajat darajoji ne wasu kan wasu a aljanna darajatun ba'daha fawqa ba'din wallahu samiun alim mana a aljanna matsayin masu jihadi ƙololuwa yake can sama da na waɗanda ba su yi jihadi ba an gane ko hadisi ya zo cin sahihul bukhari manzo Allah ce inna fil jannati mi'atu daraja a aljanna akwai hawa hawa hawa har guda ɗari an gane ko wad darajatu manazilun ba'daha a'la min ba'd kuma wannan darajojin masaukai ne wasu kan wasu sai manzo Allah yake adda Allahu lil mujahidin fi sabilihi ubangiji ya da wannan darajoji 100 wasu kan wasu ga masu jihadi dan taimakon addinin sa sai ce baina darajataini tsakanin matsayi na ɗaya da na biyu duk tsakanin daraja kafin a je da ta gabanta ko ta samanta kama baina sama'i wal ardi kamar nisan sama da kasa ma'ana benan masu jihadi nisan da ke tsakanin hawa na ɗaya zuwa hawa na biyu kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa ne kuma haka haka har guda ɗari da haka wa darajatun ba'du ha fawqa ba'd rabbana Allahu al-mujahidina al na ajran azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana ga ghafurur rahima wannan darajoji ne minhu daga Allah wa magfiratan da gafara wa rahama da jin kai wa kana Allahu ghafurur rahim lalle Allah ya karsance mai gafara mai jin kai wa qala ta'ala madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani hal adullukum ala tijara shin kuna so in nuna muku wani kasuwanci wata hada-hada wata harƙalla wani fiye da siyarwa an gane ko tunjikum min azabin alim wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi kamar mun ce eh ya Allah gaya mana domin ba wanda ba zai so ya ji wannan ba sai Allah ya bada amsa yake tu'minuna billahi ku bada gaskiya da Allah wannan shine farkon sharadin tsira daga azaba tu'minuna billah imani da Allah wa rasulihi da imani da manzo Allah wa tujahiduna sannan ku yi jihadi fi sabilillahi dan taimakon addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da rawukanku zalikum wancananku da aka gaya muku tun daga kan imani da Allah da manzo da jihadi da dukiya da rayuka khairul lakum shi yafi muku alkhairi in kuntum na inda kun sani yaghfir lakum dhunubakum ubangiji zai gafarta muku zunubanku in kun yi haka ba wai mai jihadi baya zunubi bane ba amma jihadin yakan sa Allah ya kankare masa ne zunuban wa yudkhilukum kuma zai shigar da ku jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korami suke gudana ta karkashin gine-ginansu su wa masakina da waɗansu wajajen zama na musamman batan daɗaɗa fi jannati adinin a cikin aljannar dawwama ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma sai Allah ce wa ukra kuma da wani abin na daban to hibbunaha wanda mun san shi ma kuna so to shi ma din da shi din to menene shi sai Allah ce nasrun min shine taimako daga Allah duk mai jihadi yana buƙatar Allah ya taimake shi ko ko da kana so ka yi shahada amma dai ka fi so me a samu nasara to Allah ya san muna son wannan wa ukra tuhibbunaha da ɗayar da mun san kuna kanta ta nasrun min Allah wanda shine taimako daga Allah wa fatuhun qarib da budi a kusa kusa shine Allah ya bada nasara ai ta bude garuruwan kafirci ana mai da su musulunci wa bashirin mu'minin ubangiji yake da manzo Allah to kai wa mu'minai albishir wannan din ma zai samu fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni dhalika karɓa ta hankali ba ubangiji ya san abin da baka sani ba a madadin haka ya sanya muku buɗe kusa kusa asaf wannan aya tana cikin suratul safi mala yace wal ayatu fil babi kathiratun mashhura ayoyi da suka yi magana akan jihadi suna da yawa kuma sun shahara sai dai in ba mu ka'ida ayoyin da suka yi magana akan jihadi ga gabaki su ko casa'in da tara da ɗigo tara ɗinsu sun zo ne a cikin asuwarul madaniya ba asuwarul makiya ba a surorin maka babu jihadi ko da an yi magana akan jihadi a surar maka malamai sukan yi tawilin sa ce wannan jihadun nafsi jihadun nafsi an gane ko me yake nufi da jihadun nafsi shine ka yaƙi kanka da kanka ka yaƙi zuciyarka da son zuciya wannan shi ake nufi amma jihadi da nufin ka ɗau makami don ka yaƙi wani wannan sai a madina wanda wannan kaɗai inda duniya za ta yi wa addinin musulunci adalci ya isa ta tabbatar da cewa addinin musulunci addinin zaman lafiya ne shekara goma sha biyar aka yi ba a taɓa kowa ba kamar yadda na gaya mana amma cikin shekarun nan ba wanda ba a kashe wa annabi ba aka yi masa ɗaurin talala sahabbai suka ce mu da manzo Allah muka koma cin ganye yadda dabbobi suke cin ganye kashin mu da na akuya ba bambanci yadda akuya take kashi a ganshi kubul kubul haka in muka kashi ake ganin sa kubul kubul domin abincin mu ɗaya da kita amma duk da haka annabi bai ce a taba kowa ba mutum ya faɗi kalmar shahada a kashe shi sumayya mace ga dai rauni irin na mace abadan dan ta ce la ilaha illallah ita ce farko wacce aka fara kashewa kuma arna suka kashe ta suka ɗauki mashi suka soke ta a farjinta suka kashe ta da shi Danta ammaru yana kallo aka yi wa mahaifiyarsa wannan wulaƙanci a gabansa aka kashe babansa yasir amma da suka zo suka kawo annabi ƙara annabi yana da waɗanda zai iya cewa ko yaya mu motsa amma sai ce sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna sai hakuri ya ku iyalan yasir mahadar mu da ku a aljanna wannan duk tashin hankali da ko kwanciyar hankali wannan duk shine ta'addancin to idan mu musulmi mun yi wannan in mai ramuwa an ce da shi dan ta'adda to shi kuma wanda ya fara shi kuma dan me dan tabaran dami larabawa suka ce albadi huwa mu'tadi albadi huwa mu'tadi wanda ya fara shine dan ta'adda ko bahaushe ce ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi da haka addinin musulunci babu ta'addanci amma akwai tsaron kai da kare kai yasa duk inda Allah zai ce a yaki sai ce in an taba ku ku taba fa in qatalukum faqtuluhu fa man itada alaykum fa'tadu alayhi wannan shine kaida a musulunci babu tsoro babu matantaka babu kaza amma kuma babu sakarci babu ta'addanci domin rayuwa abu ce mai kima mai daraja mai tsada Allah yana santa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a kashewa Allah mumini daya inda akwai wani abu da zaka ce Allah yana asara a kansa to shine taba masa ran mumini daya tare da cewa shi Allah ba a jingina masa asara baya asara amma inda zai yi a ce Allah ya yi asara to shine in an kashe masa ran mumini daya manzo Allah yace la zawalud dunya ahwanu ila inda Allah min qatl nafsi almu'min duniya ta yi ragaraga ta rugurguje ya fi sauki a wajen Allah sama da a masa rayuwar mumini baya da to duk addinin da yake wannan kuma sai a ce shine addinin ta'addanci masu shi sune yan ta'adda sai dai mu sani a ko ina ana samun baragurbi ana samun ɓata gari kuma arna suna da dabaru na yaƙi suna da dabaru na makirci za su iya zuwa su shiga musulunci da rigar musulunci don su yi musuluncin barna a cikinsa wanda ya kace sayin na umar yana cikin sahun fa masallata amma ba musulmi bane da aka bincika ba majuse ne mai bautar wuta ne amma iya badda kama ya shigo masallaci ya shiga sahu ana sallah da shi sa ya kashe limamin kawarijawa da suka yi takaka suka tsallaka gidan usmanu da wanda suka tara aliyu ya fito sallah asuba duk waɗannan suna amsa sunan musulunci ne suna cewa su musulmi ne amma ba musulmi bane ba ya za a yi musulmi ya kashe musulmi dan uwansa su da ka arna suna da dabaru da suke iyawa lokaci bayan lokaci ila su ɗauki yaran su kai su kasashen larabawa su koyi larabci ila ma har su zo su iya jan ayoyi na qur'ani kuma daman a najeriya zaman doya da manja ake a kwaɗance muke za ka iya samun arne yana amsa sunan malam tanko malam idi malam ibrahim duk ba ga sunan ba yan filato duk sunayen mu ɗaya da su wani ya fi ka hausa yanzu in ka ji wata tana labarai a bbc ko a voice of america sai ka ɗauka 'yar cikin kano ce 'yar gindin dala amma arniyar arewa ce to duk irin waɗannan ba za su iya shigowa su yi mana barna ba su shigowa su yi mana barna ba ta na sun yi ba amma za su iya za su iya nawa ne a cikin abubuwa na ta'addanci wanda aka kama wanda ba musulmi ba ba musulmi ba to amma manufarsu shine su shigo su shafa wa addinin kashin kaji kuma su cutar da ma'abuta addinin kuma a dawo a tsangwame su sai ka ga wani ya dawo shi da kansa a matsayinsa na musulmi yana tsanar kansa tunda an taba samun wani babba a cikin manyan mu na arewa ana rigingimu a Kaduna ya fito yake shi yana takaitin ma da aka haife shi a cikin musulunci an riga an yaƙe shi bai sani ba arna sun yi mana barna shi kuma sun dagwalgwala tunaninsa ta hanyar kafafen watsa labarai ya ɗauka musulmi suka yi har yake faɗa wannan kalma ta ridda suna ta ridda arna nawa aka kama da shigarsu ta coci sun je sun yi ta'addanci an ce a daina ma'ana an ce a daina sa kayan coci kenan sai a samu wata arniya kila sai ta sa hijabi sai ta zo ta yi barna sai a ce kuma sauran matan musulmi su daina sa hijabi daman wannan shine manufar da in an fito a majalisa wani ya tashi ya raise motion ya ce a daina sa hijabi to kun san ba za a wanye lafiya ba to amma bari a ɓata kamannin masu hijabin in yaso sai a fake da wannan sai a ce a daina sa hijabi nawa aka kama da court za su yi ta'addanci an ce a daina sa court nawa aka kama a motoci za su yi ta'addanci an daina hawa mota to dan me sai musulmi kadai za a tsana za a tsangwama a daina sa hijabi saboda ai an yi ta'addanci da hijabi sai mu ce an yi da court ma da haka ai doka a tafi tsirara amma mu mu cire namu wasu su nasu wannan ba zai yi ba alhalin muna zaune ƙasa ɗaya wacce aka ce uwa ɗaya uba ɗaya al'umma ɗaya ina wakilan mu musulmai da ba za su yi magana akan ire-iren waɗannan abubuwan ba sai a zo yankin musulmi a matsa musu yankin arna a kyale su zauna lafiya wannan son zuciya ne wannan danne haƙƙi ne wannan ya saba wa demokradiyya wannan ya saba wa tsari na federalism wanda ya ba wa kowa yancin ya yi aiki abin da ya yarda da shi ka'idar ɗaya ce in an samu ɗan ta'adda a arewa a hukunta shi daidai ne in an samu ɗan ta'adda a kudu a hukunta shi daidai ne dukkan su sunan su ƴan ta'adda ɗan ta'addan arewa ɗan ta'adda ne ɗan ta'addan kudu ɗan ta'adda ne me ɗan ta'addan arewa ya zama ɗan ta'adda kashe rai me ɗan ta'addan kudu ya kashe rai dan me shi ba zai amsa sunan ɗan ta'adda ba ba ma kare kowane ɗan ta'adda amma dan me gwamnati za ta ce Ƙungiyar inyamurai ita ba ita ta'adda ba ce bayan a idan mu take kona mutane take kashe su amma boko haram yan ta'adda ne me ya bambanta bakin makaho da ganinsa duk ɗaya ne duk ɗaya ne ina yan siyasan mu ina sarakunan mu ina malaman mu ai duba da idan basira fa wannan zai haifar da halatta ta'addanci a kudu da haramta shi a arewa wanda kuma wannan ba a so a zauna lafiya ba ƙungiyar ipop ta masu rajin kafa bayafra duk abubuwa da ake bukata na ta'addanci ba wanda ba su cika ba babu shi yunkurin raba ƙasa irin yadda 'yan boko haram suke tutiya yunkurin korar wata al'umma daga wani yanki halatta zubar da jinin al'umma da cin dukiyarta duk ɗaya ne babu bambanci wallahi amma abin mamaki ka ga an ce su wa'ancan ba 'yan ta'adda ne ba wai su wa'ancan wai 'yan fafutukar neman 'yanci ne a'a wa'ancan ba 'yan fafutukar neman 'yanci ne ba to shikenan fafutukar neman 'yanci ya halatta ka kashe wanda bai ji ba bai gani ba kuma duk da haka kana da haƙƙi shi wanda ka kashe bai da haƙƙi wannan sakarci ne ba wata ka'ida da eh, eh, gwamnati ta sa wacce ba su karya ba ba wata ka'ida ta beli da aka sa wa shugabansu wacce ba a taka ba idan sun fito a surutu za su nuna mana cewa su 'yan ba ruwanmu ne amma jami'an gwamnati sun suke karɓar shugabansu beli daga cikin al'ummar su suke kuma da suke cewa su ba su yarda da haka ba me yasa lokacin da ake kashe mutanen mu a wajen waɗanda ba ruwansu ɗin ba ka fitowa su kare sai bayan an gama kisan su mana surutu sai ku fito ku kare haka dai hukuma ta rinka sa ido akan irin waɗannan abubuwa shi bahaushe ya ce ice tun yana ɗanye ake tangwara shi dukkan fitina a najeriya galibi akan zura mata ido tana yi tana yi sai ta zo ta fi ƙarfin kowa sai kuma ta zo ta zama bala'i irin yadda boko haram ɗin ya fara tun tuni ana haskawa kaza zai zama fitina kaza zai zama fitina kaza a dakile shi kuma aka zura ido sai da abin ya zo kan kowa ya sha kan kowa kuma aka zo ana wayo wayo to irin wancan ma haka ne ballantana ma biya fara da an taɓa yi mai fa ake nema a yi shekara talatin da wani abu baya fa an yi sama da mutum miliyan nawa aka rasa a wannan yaki amma har yanzu mutanen wannan al'umma suke kokarin sai sun dawo da jiya yau kuma a zo ana kare su ana wanke su ana kaza tsoron me ake bari in ba wa 'yan arewa ko in ce manyan arewa sata an kawo ta sun fi ni sanin ta wallahi sun matallahi wai in ya muri ce za a raba Najeriya ƙarya yake yan arewa ba wani mutum kwaya ɗaya ɗan arewa da yake da dukiya a arewa irin wacce inyamurai ke da ita babu sun fi mu kuɗi a arewacin namu sun fi mu manyan kadarori a arewacin namu ba wani ƙauye da za ka shiga namu inda babu inyamuri babu shi wannan al'ummar ce take cewa wani ina za ta tafi ka je ƙasar inyamurai ka je ka gani ina bahaushen yake in banda a manyan biranen su ƙauyukan su ka isa ka je ka zauna wasu zo su ce maka amma manyan musu su rinka cewa a zauna lafiya ba za a raba ƙasa ba kaza kaza ka ku kyale su ku ce a raban inyamuri ne zai tafi ya bar maka dukiyar kofar ruwa wallahi ba zai tafi ba shi zai tafi ya bar maka abin da ya gina a France Road wallahi ba zai iya ba kaddara to ya tafi in ya tafi riba kai ko hasara kai wallahi riba kai yanzu kasuwancin kofar ruwa kadai a yaye inyamurai hausawa su rike sai kaga abubuwa sun canja kasuwancin faransu a yaye mana inyamurai Hausawa, mu su dan kama na shekara biyu ma ko ba haka ba rabin tenuwa siyasa ko sai kaga al'amuran sun canja to duk waɗannan mutanen da ba za su iya barin waɗannan ba su suke zuwa suke cika muku baki za su raba ƙasa za su raba ƙasa za su raba ƙasa saboda an gane tsoro kuke yi an ce a raba ƙasa kamar za a zari ranku sai me in an raba ƙasa da da ba ta haɗan me aka yi da da da yanzu kuma yaushe muka fi jin daɗi amma aikin banza sai ka ga gwamnoninmu suna zuwa kamar za su yi wa sarakunan su sujada mu kuwa manyan su ba su isa ma su zo su ga manyan mu ba a satin nan nake gani wani gwamna daga cikin gwamnonin arewa ya je kasan inyamurai sarkin inyamurai yana kan kujera yadda kasan sujada zai masa in ya zo kila sarkin kano ko janyo sarkin musulmi a sakwato hannu zai bashi amma can nema yake masa sujada me kake nema a wajen su a yadda guna inda humul izza su za su baka wallahi ba za su baka ba in dai dan ƙuri'ar su ce wallahi ba za ka taɓa mulki ba muna da tarihin siyasar kano duk lokacin da za a yi zaben gwamna a Kano arnan sabon garba sa fitowa ba ruwan su ba sa yi amma idan an gama zaben gwamnonin mu suke bin su fi musu kaza fi musu kaza amma su ba sa zabe ko zaben da ya wuce a baya na shekarun baya can jam'iyyar PDP tana ci kuma su ita za su zaba amma a zaben gwamna ba su zabe ta ba sun suke zaman su a gida suke fitowa zabe saboda su wannan ba ruwan su a ƙasa kawai suka damu da shugabanci amma a jihohin mu kasuwancin su ya dada su da kasa to mutanen da su kake wa kara ba dai karar kana yi bane dan in an zo zabe su danna ma to su kwata kwata ma ba sa zaben ka fito a jam'iyyar dan suru ruwanka ka fito a ta ruwanka ka fito a ta rago ruwanka ba ruwansu da kai ni na tsoro dan Allah ni na tsoro a ciki mutane su zama mata su zama lusarai su zama gidadawa har wai ba ƙauye irin inyamuri wai rinka nuna mana mu yan birni wanda muka iya karya hula wai rinka nuna mana cewa shi kansa ya waye shi kansa ya waye mutanen da manja fa suke shafawa a ƙauyukansu manja ba su bambance abinci da abin shafawa ba mutanen da baturan mulkin mallaka ya zo ya fito da su daga dutse ya sa musu riga a lokacin da mu a jihar arewa ko a yankin arewa mun yi sama da shekara hamsin da kaya a jikinmu ko ɗari biyu a wani kauli na malaman tarihi mutumin da ka riga shi sanin sanin rufe al'aura wai shi yau yake nuna maka cewa ya bi ka wayewa ya fi ya kamata mutanen mu su gane ya kamata masu mulkin mu su gane sun gane kuma sun sani amma dai ni ban sani wani lokaci in cajin kan ya taru ya taru abinda nake dauka kawai wata hikima ta Allah idan Allah bai sa mu Hausawa mun zama ƴan lusare lusarai wawaye wawaye ba a Najeriya ba za a zauna lafiya ba inda muna da mummunan ƙuduri mu hausawa hausa fulani yan arewa irin mummunan ƙudurin da da yawa waɗansu ƙabilun kudu suke da shi a kanmu ƙasan ba za ta zaune ba amma hikimar Allah ce ta ya sa mu mu zama kamar dolaye dolaye domin ba a sarki waje ɗaya kuma in kowa mai wayo ne to zaman ba zai yi ba wallahi ni kawai natijar da nake fita da ita kenan tunanina na Allah yana da hikima a cikin komai la'alla hikimar da ya sa hakan dan a zauna lafiya a ƙasa amma yanzu yadda za ku gane billahi allazi la ilaha illa huwa ba ku abi na bashin rantsuwa in Allah ya tsawaita rayuwar mu aka raba Najeriya za ku gane su ba za su taba zama lafiya ba abadan saboda kowannen su yana tutiyar ya waye ya san yancin kansa to wallahi ba za su zauna lafiya ba yarbawa sun ce ana yin biya fara za a yi oduduwa su ba za su yarda ba da zaran Najeriya ta yadda aka yi biyafara kasar biyafara to wallahi su ma sai an musu oduduwa dan su ba za su zauna da inyamurai ba kuma wallahi yan Niger Delta ba za su zauna da Inyamuri ba abadan abin da ya faru tsakanin Sudan ta kudu da Sudan ta arewa shi zai maimaito a Najeriya in ba Allah ne kiyaye ba kuma arewacin ba zai zauna lafiya ba sai an raba shi da kudin yanzu ka je Sudan yadda za ta baka sha'awa mun zauna a Sudan lokacin da take zaman doya da manja ake yaki yanzu in ka shiga Sudan sha'awa za ta baka a wancan lokacin in ka je su'intan 'yan kudu na Sudan iskancin da suke yi a arewacin sudan su ne 'yan daba su ne su wulaƙanta kowa sun zama barbarian amma yanzu idan ka shiga sudan yadda za ka shiga bako da fasuwar haka za su shiga baƙi suna jin ba 'yan ƙasa ba ne baƙi ne su Da ɗarɗar suke da sun yi abu za a ba su kashi yanzu da ba ne kai ba ɗan ƙasa ba ne ba ka da wani 'yanci a ƙasar nan ba gidan ubanka ba ne ba to in aka raba kowa ya san iyakarsa inyamuri zai shigo arewa da passport mu ma za mu shiga mu shiga da passport in ya shigo baƙo ne yana da hudud da iyakoki da haraji da kaza da kaza duk da hakan ma akwai inda ba zai shiga ba to sai ya shiga taitayensa a lokacin mu kuma sai kaga mun dawo cikin hayyacinmu Allah madaukin sarki ya sa mu gane Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya zaman mu a Najeriya haɗe uwa ɗaya uba ɗaya akwai hikima ta Allah amma ba daidai bane mu zama dolaye mu zama wawaye ai ta mana gori ya zama bamu da abun fada muna da abun fada muna da addini muna da al'ada muna da sana'o'i na gargajiya da na zamani ba wani abu da wani ɗa zai ɗaga mana kara da shi a Najeriya wanda ba za mu iya ɗaga masa ba ba wanda zai iya ɗaga mana hannu wanda ba za mu iya lankwashe hannunsa ba daidai kawai wani abu na wasu sakararrun 'yan siyasar mu dan wallahi ba wayu bane ba wannan sakarci ne dolanci ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka malai yake wal ayatu fil babi kasiratun mashhura ayoyi dangane da jihadi suna da yawa sun shahara wannan dai a takaice a matsayin mabudin kunne in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga kan hadisai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah ya tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya. malam mace ce jini ya zo mata bayan sallar azhar kafin la'asar ita kuma bata yi sallar ba ma'ana ta azhar din kenan idan jinin ya ɗauke za ta rama azhar din ne kawai ko har da la'asar azhar kadai za ta rama tambaya ta biyu ta ce ko ya ce malam macen da mijinta ya yi mata saki na biyu bayan idda sai ta yi wani aure da wani mijin shi ma sai ya sake ta ta koma wajen mijin farko to malam igiyar aure nawa ce yanzu tsakaninku igiyar aure uku ce dal an gane ko duk da matsala ce lafiya tsakanin malaman fikihu ana kiranta da suna matsalatul hadami matsalatul hadami idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu sai ta tafi ta je ta auri wani mijin shi ma can ya sake ta sai ta sake dawowa wannan na farkon ya sake aurata yanzu wancan igiyoyin da ya sake ta biyu can ta tafi da su ta sake dawo masa da kayansa ko ta zubar da su a can yanzu ta zo a matsayin sabuwa magana mafi inganci ta zo a matsayin sabuwa domin addinin musulunci yana magana akan mutumin da ya saki matarsa ɗaya biyu har uku a jere an gane ko shi wannan in ta fita ta koma ta je ta auri wani ta dawo ta dawo sabuwa to amma duk da haka mutumin da ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu a tsakankanin nan kuma sai ta tafi ta je ta yi aure ta yanzu an rufe shafinsa don haka yanzu idan ta je ta sake fitowa daga wancan gidan ta sake dawa wajensa to yanzu sabon shafi za a buɗe sabo dal to da haka shi yasa malamai suka fi rinjayar da cewa lallai a wannan yanayi ta dawo masa ne a matsayin sabuwa da sababbin igiyoyin aure guda uku da haka yanzu idan ya sake sakin ta saki ɗaya ne ya sake sakinta saki biyu ya sake sakinta saki uku ba za a ce in ya sake ta yanzu za a ɗauko tsohon lissafi a haɗa masa ba har a cika masa sauran ukun da haka dai duk da cewa kamar yadda na faɗa akwai saɓani tsakanin malamai amma dai mas'alatul hadami cewa wani auren yana rushe igiyoyin tsohon aure na saki da aka yi a baya kafin sa wallahu a'lam tambaya ta gaba ce salam ne wa malam fatan alkhairi malam na kasance ɗaya daga cikin masu sauraron karatun nan a rediyo na ji a cikin ɗaya cikin karatun da aka sa ka fara magana akan mafificin salatin da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin sai rediyon ta ɗauke to shine nake so don Allah a ƙare min bayani akan haka daga ɗalibar malam to salati wanda ya fi kowanne shine salati ibrahimi domin shine salatin da shi kansa annabi yake yi kuma shi shine salatin da annabin ya ce ai masa kuma shine salatin da sahabbai da iyalai na manzo Allah gaba ɗaya suke masa kuma shine salatin da yake cikin sallolin farilla a tahiya da haka wannan shine mafificin salati alal itlaq tare da cewa yana da sigogi da lafuzza daban-daban amma dai dukkanin su in ka dunkule ana kiransa da suna salati ibrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wannan ɗaya ne daga cikin sigogin a wata sigar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yana da sigogi da yawa wannan kaɗan ne daga ciki dukkaninsu ana dunkule su a matsayin salati Ibrahimi haka wannan shine afdalus salati alal itlaq shine salatin da manzo Allah yake yi kuma shi yace ai masa domin Bashir ibn Sa'd al-Ansari yace lokacin da aya ta sauka inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikun su sune wa manzo Allah salati kuma ku yi masa salati ya ku wadanda kai imani suka ce lokacin da wannan aya ta sauka wata rana manzo Allah ya fito yana dan shawagi a cikin Madina sai biyo ta wata majalisa ta sahabbai yan Madina yana zuwa da suka gaisa sai shi Bashir ibn Sa'ad sai ya ce ya ma'aikin Allah daman ku ina da tambaya Allah maɗaukakin sarki ya ce mai maka salati to ya za ma sai manzo Allah ya shuru ya ɗau tsawon lokaci sauran mutane suka ce wallahi sai da muka ji haushin me yasa yayi wa annabi wannan tambaya domin gashi tambayar amsar ta tayi yi nauyi ashe shirin da annabi ya wahayi ake masa Allah da kansa yake karantar da ga yadda za a yi salatin can da aka gama masa wahayi sai ce qulu kuke cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid sai ce wassalamu kama alam arabtum ita ku sallama ai kun riga kun santa shine assalamu alayka ayyuhan nabiyyu domin ai salati a cikin aya sallu alaihi wa sallimu ku yi masa salati kuma ku yi masa sallama sai ya ce to shi salati ga yadda yake ita ku sallama ai kun san yadda kuke yin ta shine tahiya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka ne idan mutane sun zo wajen annabi sai ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya abul qasim da aka sallama kan wannan ai kun riga kun santa salati kuma ga yadda ake yi to da haka wannan shine to da dama mukan ce wannan shi yafi kowane salati saboda gaskiya din hakan ne shi ya fi domin duk abin da annabi yayi ba kamar wanda wani yayi ba duk abin da annabi ya ce a yi ba kamar yadda wani ya ce a yi ba sannan kamar yadda muka faɗa cewa salatin shi kaɗai ake bauta wa Allah da shi a cikin ibadoji musamman a cikin sallah ta farilla ko ta nafila a yayin tahiya malamai sun yi ijma'i ba ki ɗayansu ba wanda ya fita cewa da za ka cire wannan salati na ibrahimi a tahiya ka sa wani sallaka ta ɓaci ko da an yadda salatin ne yanzu ba ga salatai nan daban daban akwai na nari ko akwai tunajina akwai jauhara mun yadda mu kaddara salatai ne a tafi a hakan mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura to mu tafi a hakan a ɗauka salatan ne amma kana yin sa a tahiyarka to me yasa baka yi a tahiya ashe ba wai makaho ma ya san gefen rijiya ba wajen wasansa bane ba me yasa ba ka yin salatul fati salatin tunajjina salatin jauhara salatin sabiki ko na lahiki ne duk waɗannan me yasa ba ka yin su a tahiyyarka saboda ka san ba su zo a tahiyya ba ba a yin su a tahiyya to sai ka wadatu da wanda ake yin su a tahiyya wannan shine garanti kuma kai da ni duk mun yarda da cewa waɗannan nakan da kake annabi bai yi su ba ko ba haka ba ban taba ji ba wani mai salatul fati ya ce annabi ya yi salatul fati ban taba ji ba ban taba ji ba wani mai jauhara ya ce annabi ya yi jauhara ban taba ji ba ko kun ji ban taba ji ba wani mai yin salatin tunajjina ya ce annabi ma ya yi salatin tunajjina amma da ni da ban ji nasa ba da shi duk mun yadda cewa annabi ya yi salati ibrahimi salati ibrahimi cikinsa akwai ambatan annabi da iyalansa kai hadda kakansa ibrahim a ba waɗannan salatan ko duk a cikinsu babu wannan ko ba haka ba to ku ka haɗa wancan da wannan ka haɗa wanda annabi da wanda bai ba ka haɗa wanda a cikinsa akwai annabawa ma birjik hadda shi manzan allah tauraron annabawa to da dai ya kamata ko da wannan mutane su gane mu ba ma faɗa da kowane salati amma mu fada muke da bid'a abinda annabi bai ba ko ba haka ba To da haka mu zo mu haɗu akan abinda kowa ya bi akan abinda wasu suka bi wasu ba su ba salati ibrahimi kowa ya bi in dan izala yace na sani yayi gaskiya in dan tijani yace salati ibrahimi na sani yayi gaskiya in dan kadiri yace salati ibrahimi na sani yayi gaskiya in da gizon yake sakarsa shine mu haɗu din mu yi gaba ɗaya amma wani zai ce nawa ne amma in ya tashi kuma ba shi zai ba to kaga nawa ne a baki kenan amma ba a aikata ba wanda kuma ba haka ake so ba da haka ya uwa mu gane dukkan fiyayyar shari'a ita ce shari'a annabi muhammad zala da kansa yake faɗar wannan wa khairul huda da muhammad ma'ana zai iya yiwa wani abu ya zama daidai ne amma ba za ka haɗa shi da na manzan allah ba za ka haɗa shi an ji salati kaza salati kaza salati kaza salatai ne amma zai yi da irin baban alkasimu ba zai yi ba da aka wa khairul huda huda muhammad fiyayyar shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihu fi kulli shay shari'arsa a cikin komai a cikin zikiri a cikin salati a cikin komai kai irin na annabi shine kai daidai wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin subhanakallahumma wa bihamdika